A cikin ƙasa da makonni uku da suka gabata mamakon ruwan sama da iska mai ƙarfi sun wakana a kusan kowane ɓangare na jihohin Kano da Jigawa, wadda ta kai ruwan ya yi ambaliya kamar yadda hukumar kula da yanayi ta Najeriya da kuma ma'aikatar muhalli ta tarayya suka yi hasashe tun a baya. Kowane yunkuri mahukunta ke yi domin tallafa rayuwar mutanen da wannan bala'i ya rutsa da su, Alhaji Awolu Muhammad Harbo shine kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Jigawa. lokacin da abin jefa ra'ama malam madori babu shakka wa gari mai girma gabna ya kafa kwamiti a ƙarƙashin mataimakin gabna wadda ni ina ciki mun jajinta mutane bayan nan an kafa kwamiti wadda su ne ya kamata su je su tantance irin ibtila'in da ya faru a kan gidaje da kuma dukiyoyin jama'a mu gabatar wa gwamnati kuma insha Allahu a basu taimakon da ya kamata a basu an je garin babura an je garin silatan karkar duk irin wannan ibtila'i da ya faru mun dau matakai na gaggawa wadda haka ya kamata a yi a nuna jama'a damuwa da yadda suka samu kansu a cikin wannan yanayi ita ma gwamnatin jihar kano na nata kokarin domin kai agaji ga mutanenta da ambaliyar ta shafa kamar yadda sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Alhaji Aliyu Bashir Nikel ke cewa. Yadda mai girma gamna injina Dr. Rabi Musa Kwanku sai ba mu umarni mu hanzarta mu kawo report domin a taimaka wannan bayan Allah. To mun yi kiyasin gidaje shida da sha takwas sun ruguje wanda yake ma a kiyasin mu wato duke da aka asara ta kai ta miliyan ɗari da da tamanin biyar. mun miƙa gwamnati domin a taimaka masu. To bayan haka mun ci gaba da samun rahotanni daga sauran ƙananan hukumomi da suke waje kamar daga takai kura dawakin kudu warawa da dai sauransu sai dai tun kafin a kai ga wakanar wannan ambaliya a jihar jigawa gwamnatin jihar ta ɗauki wasu matakai in ji kwamishinan ayyukan musamman a walu muhammad harbo mun yi taro da shugabannin ƙananan hukumomi a ma'aikatar ƙananan hukumomi cewa dukkanin magudanan ruwa da ake da su da taki da mutane suke zubawa a bakin kofar gidajensu da ƙasa da ake ta kwabawa ake liƙe-liƙen gidajenmu na karkara mun faɗakarwa shugabannin ƙana hukumomi kuma alhamdulillah mafi yawancinsu sun ɗau aniya na su ga an yashe dukkanin magudanan ruwa da muke da su haka mazancin yake a jihar kano inda har ma kwamitin musamman aka kafa domin wayar da kan jama'a a ta bakin sakataren agajin gaggawa aliyu nikel mai girma gamna ya kafa kwamiti mai zaman kansa kuma mun yi duk abin da za mu yi ta faɗakar da mutane wayar da kawunansu misalin su yashi magudanu gyara su cire duk waɗannan mun yi su kuma an amfani da dagatai da masu unguwanni da malamin tsafta duk an faɗakar da mutane nan fi su lillahi abin da muka je inda duk muka samu roso ɗin nan mafiya yawan su wallahi toshewar magudanun ruwa ita ta kawo yayin da ya kamata jama'ar ƙasa su sauya ɗabi'u irin na ƙunnan ƙashi su kuma mahukunta a nasu ɓangaren kyautuwa yi su rinka ba da agaji a lokacin da zai amfani mabukata mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria